Ƙasar China na neman ƙara yin tasiri a Nijar sakamakon yarjejeniyar haƙo ƙarfe uranium a arewacin ƙasar da suka kulla tsakanin ƙasar da Nijar, inda ƙasar China za ta soma aikin haƙo uranium a cikin ƙasar ta Nijar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojin Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani suka raba gari da ƙasashen yamma musamman Faransa da ta yi wa Nijar mulkin mallaka. ana dai kallon wannan yunkurin na kasar china na kyautata dangantaka da jagororin mulkin sojan ƙasar ta nijar domin ƙarfafa tasirin ta a cikin ƙasar, alhassan abubakar da ke matsayin mai nazarin al'amuran yau da kullum na ganin ƙasar ta china na neman samun gindin zama a nijar abin da muka gani kasar china tana ƙara inganta ta da Nijar a lokacin da wasu ƙasashe suna shayewa da ƙasan kuma ga ya ƙoƙarin da ƙasar China take yi muna fata ko muna shi a jikinmu wannan abun ba ƙaramar karuwa ba ce za a samu fatanmu bisa kan wannan sabon haƙo Iraniya a cikin wannan lokaci da ƙasar China za ta yi to mu babban fatanmu shine ubangiji Allah sa ya zamanto ba yadda muka saba ganin ana fudo Eh, eh, iraniya muna fatan wannan abu eh, ƙasa duk gaba ɗaya ta ci amfanin shi tun dai lokacin da aka rufe kamfanin haƙo uranium na kwamnak matasa da yawa suka rasa aiki yi to sai dai su yi fata a wannan karan su samu aikin da za su dogaro da kansu amanna idrisa shugaba wata ƙungiyar matasa a agades da yawa sun shiga cikin shomaj kuma suna jin daɗi suna farin ciki da buɗe aikin da za a yi mai vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security ya kamata a ce a ɗauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata Bremen ma'aikata ba su cikin condition de vie kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi tun dai lokacin mulkin turawa aka fara gano karfa uranium a Nijar a shekara ta 1957 a arewacin kasar to sai dai kungiyoyin fafutuka sun buƙaci ga sojojin da ke mulki a Nijar da su soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanoni domin haƙo uranium a cikin kasar domin a cewar su ba su ga wani abun a zo a gani da kamfanonin suka yi wa Nijar ba. Suleiman Bube yana daga cikin su. Bisa kan abin da ya danganci yarjejeniya na fuddo arzikin kasa. To yanzu muka lura muka gani shekara fiye da hamsin cikin jihar da tamu ta suke fuddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani al'ummar Nijar ma. Mu lallai mun ribanci kura wadda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Nijar ta amshe duka lasisi wanda yake hannun nuka da nuka da ba mu gane yarjejeniya su. Masana tattalin arziki irin su Musa Kallamu na ganin wannan wata dama ce da kasar Nijar za ta bunƙasa bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'ummar ƙasar da ke rayuwa a cikin wani yanayi na kunci. Wanga arziki da zai shigo zai zama arziki wanda za a ganin shi a ƙas a cikin tattalin arzikin Nijar kuma za a kasashe a sashi take aikin ƙasa a fanni-fanni da yawa wannan arziki a sashi cikin education a sashi cikin noma a sashi cikin ayyuka da ya kamata a ba matasa matasa su samu aiki da inda aiki ya samu ana aiki akai-akai kowa zai samu kuɗi arzikin nan su ne za mu sa mu yi aikin ƙasa saboda a ci ci gaban ƙasa Nijar dai tana daga cikin ƙasashen da ke fuskantar matsalar gurɓata muhalli inda yake haifarwa ƙasar ambaliyar ruwa da kwararowar hamada da kuma takaituwar filayen noma da kiwo to sai dai kungiyoyin da ke kare muhalli na gargaɗi dangane da gurɓata muhalli da aikin haƙo ma'adinai yake yi wa filaye illa inda suka yi kira ga hukumomi da su sanya ido akan kamfanonin Ilyasu Bubakar mamba a kungiyar Rotab da ke yaƙi da gurɓata muhalli a Nijar. Ba daidai ba ne gwamnati ta yi shuru ta sa musu ido su ci karansu ba babbaka abu ne wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar ɗan adam kuma yana yin barazana ga rayuwar kowa ba sai abu ya lalace ba ne za a magana tun yanzu ne da ba ainihin yi sabo kamata a tsaida bai da kyau gare mu bai da kyau ga dabbobin bai da kyau ga muhallin mu Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar